to Allah sa damu da mu ce kuma lafiya mai albarka dan dajar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna muku fata alheri insha Allah lalle kabiru mun ga tuni ka aiko da so za gaba ɗayan su bisa ga tunji za a canza saman ta Nijar to kuma yayi kyau Allah ya tabbata da alheri kuma insha Allah kuma Allah tabbata da kuma abin shi yahi maza alheri akan kasar mu ta Nijar gaba ɗayan mu muna kyawun murna da kuma da wannan tunji aka sake saboda komi sha tare da lokacin da zamani kuma insha Allah kuma da ka gayin ba komi sha tare da zamanin shi kuma komi da zamanin shi ke insha Allah to yayi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a wannan yana da tisfulle Nijar da fatan an ina kano ana cin koshin lahiya to ina gaida ku ina yi muku fata alkhairi shugaban gura shugaban tafiya Kabiru Messi sannu da kokari sannu da kokari lalle mun ga tini na farko da wanga tini sabo gaskiyar lamari dai inda ya burgewa ne da shawa da ban shawa da nizanciya da a dubi ma iko tini wanda ya kama shi gaskiya na farkon na yahi na farkon ga yahi shawa yahi kama iko da kyau wallahi an dai ta ra'ayin ra'ayinsu ne na na shawa dai za su canza teni amma wancan teni na farkon na ya kyau ya yi shawa ma ya yi kama su to yana muku fata alkhairi allah ya sa haka shi mafi alkhairi a gari. allai mun gani ka zero allai tenin nan tsoho ya yi sabo gaskiya shawa ko iko ya sa ma ya kammai da kyau a gan shi lallai iko ne gaskiya na farkon ce ne ya fi wanga sabo da za su canza gaskiyar lamari to allah ya tabbatar da alkhairi wata na alkhairi yana ta musamman zuwa shugabanninmu na nijar baki daya da masu tsaron ƙasa sojoji da gardu national da zandarberi national police national duka muna musu fata alheri allah ya taimaka allah ya ƙara tsare ƙasar mu baki ɗaya allah ya kama da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu nijar fata na alheri zuwa gare ku Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tusbulu ne jamuna muku fata alheri haka ne na Merci Kabiru Messi lalle mun gani mun ga tsohon mun ga sabo a ah, haka ne kamar yadda dai yan uwa ke ta faɗa dai gaskiya a kamar dai ga birgewa gaskiya tsohon ya birgewa ya kama ya sha eh amma da shike da tsarin suna na gwamnatoci babu lahi Allah ubangije sa a dace eh Allah ubangije ba mu nasara akai Allah ubangije taimaka mana ga sozawan kasan mu Allah ubangije tsare mana kasan mu Niger Allah ba su sa'a da rabo insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh farin su da yi zata fata ya ɓanta eh ya kala gaskiya kyan kuli sai wani ya yi gaskiya a shi adama ba wai kama eh inda kamar dibi na wancan tuni ya yi amma gaskiya canza tsari ya yi eh ko shina da kyau ko bai kyau kenan kaga a canza ya yi yanzu ba ganin kwaddi ba ga inda muke duk jan veteran ta yan sabon shekara in ta zaka yi an canza tuni duk sabon shekara sai kaga wani sabon tini an canza kaga ko haka nan mun ba mun kaga haka nan ma abu ne assalamu alaikum tasbilai nijar da fatan na auna lafiya ana cin koshin lafiya eh, shugaban talba kabiru messi lalle su hukumomi suna son san yadda ya kamata tun da kakin su yi sassun yi nazari sun yin zaɓe abin da ya yi ya amma gaskiya mutu laka an gaba muna wani ayi gaskiya na harkar na ya yi eh to sai dai wallo ari abin ya ji yana yawa yana shiga hannuwan ɓata gari ba mamaki hada wannan hange ke sawa canji eh, don wani lo'adi in yi yawa ana samun shiga ɓata gari to Allah shi mana zaɓi abin da alheri insha Allah fata alheri eh, wanda kwadibar to kwadibar kasan suna suwa kala kala ake sakiya ba kala guda ba ne to insha Allah dai kadan kadan dai canji ya hawar zuwa insha Allah fata alheri assalamu alaikum tasbilai nijar da fatan amina lafiya ana cin ƙoshin lafiya eh, shugaban da ba kabiru messi lalle su hukumomi suna son ga san yadda kamata tun da kakin su yi sai sun yi nazari sun yi zaɓi abin da ya yi ya amma gaskiya mutala ga an gaba muna muna a yi gaskiya na harkar na ya yi da sai wallo adi abin shi masana yawa yana shiga hannuwan bada gari ba mamaki hada wannan hange ke sawa canji don wani adi in yi yawa ana samun shiga bada gari to allah shi mana zaɓi abin da alheri insha allah fata alheri da lalle kuma wanda wajen kwadibar to kwadibar kasan suna zuwa kala kala a gisa ba kala guda ba ne to insha Allah dai kadan kadan dai canji ya hawar zuwa insha Allah fata alheri Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunan Niger shafi na tare da fatan da ana lahiya to muna kowa fata alheri lalle malam haka dai gaskiya ni ma kanka na wallahi ni na san na harin da yahi kawai dai an dai samu dala na ta aka ta mutu hmm, komi an ka samu ba abinda ba a yi ba a ci gaba da shi a ta yawa yanzu abin da zai abin zai ma sojojin Niger teni miliyar na za su kama saboda Allah da nabi kowa da kowa shi ko abin da shi soji ko gar ko ha police ha kowa sai canza gaskiya wallahi ya kamata yan kudaje sun ka shigo a yi abin da na ci gaba ba abin da ya ci ba tun da kaga yanzu duk mai kaki ka hakan ga so hudu so biyar so shidda, akwai mai goma kaga kenan gaban zana da kabarsa su amma an gama aikin su to kuma sai a ta kashin kudi zuwa ga wasu gaskiya wallahi wani abu dai ba ci gaba na ba amma wanga kaki da gaga za a bari to wancan bai kai gare shi ko alama hmm, yana da shi abu an gawarata duk abin da an ce a bar tsoho a sabo in gawarata to wannan ba abin ga amma gaskiya fa isbilillahi fa ba haka nan na daidai a yi ba gaskiya mm, amma tunda sun furta sun babu shawara su suna son kai to bakin mu dai mu sa ido insha Allah Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah shi muna jagora ke eh, assalamu alaikum rahmatullahi. assalamu alaikum wa wabarakatuhu tukur da nijar da fatan kuna lafiya kuna cin gwaji lafiya ina gaida ku ina muku fata alkai kabiru messi barka da da wuni lafiya da fatan kuna lafiya kuna cin gwaji lafiya masha Allah ina muku fata alkai a to masha Allah ko dai ba a zamba ma kai ma ba a zamba kai ma ba a zamba na farko ya yi nesa ba kusa ba an ga kinye ai saboda dai su sun zaba makansu yadda suke zuwa amma su su da kansu sun san wanga tuni ba kini tuni dai ma bai ina ma ina ina shi ma ma na farko ya nesa ba kusa ba Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mai gida lafiya na cikin lafiya a can gari ku abokan zama kwa da kwa lafiya lana ko tumana kai mai gida. Aka ganin ƙasar ga shekara biyu shekara uku an sake inda ka ga mutum da dan kwaile guda na shiga sa to abin nan na abba isa ba amma inda abin isa kasa dan wa dole na aiki kala kala insha Allah ne muku fata ne Nijar ci gaba da fara da kwagara dole na sai an sa son in insha Allah ne muku fata ne wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na da halan baka da ko da ke bisa ga lamba kabiru na mai zancen kawai ɓanna kuɗi na hakan ga ba ɓanna kuɗi na su shugabannin masu sawar sun kai sun sawar sun kai yanzu kuna ganin ba su daidai ba su yi nazari na su yi nazari na sun sa abin da sun ka aikata ai wannan sakiya alheri na za ta zama zuwa gaba za ku ci eh, abin da an ka sake yayi yanzu amma ba ku iya ganuwa ba ku sa abin da ake nuyi ba abin da ake nuyi saboda wa'ancan mutane suna sa wancan jini dole a sake shi dole a sake shi salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu to baka san sake tan take alheri ba yanzu haka nan daga yanzu akwai maza da yawa masu tattalin Niger tuni ne na soji nijar sai ta sai maza ta ta'addanci akwai maza da yawa masu hakan to dan sake ne ba a ci ayi banna insha Allah kai ne muku fata alheri lalle sake tuni baka taba ganin yan ta'adda ba sa tuni Niger sai sai ta ta'addanci baka ga yan ta'adda ba mutum sai a zo a yi ma abu sai ka aza iko na sai ka ga lamba iko lambar mota ba lambar iko ta ba annan ka gano da lalle lambar gaba iko na sun kai aikin sun kai ta dancin gaba sha Allah lalle san tuni zai kan gaskiya ci gaba ta ba wai koma baya ta ba san tuni dan gari ba haɗe shi lokaci lokaci duk shakka sai san tuni yanzu in kai mu dai da kuɗin ka ba ka isa nan wani tuni na Abuja da kuɗin ka ba ka isa wani tuni na Abuja amma tun nan da an kai na farko mu ma ga mu ma <laughs> babu da ba mu tuni nan ba har da hulluna mun kai na shi tunan na Abuja amma yanzu da waya mutum ka samu tuni irin na abijan assalamu alaikum ta suni zara ana ana ta kana kuma muna gaida shugaba kabiru to muna gaida kowa da kowa to ai su yan ta'adda yau yau an ka sake su yau suna abubuwan nasu ko kuma ta man su ba sai bugowa ba yau an ka sake su ba suna abubuwan nasu kailan lamar sun bugun eh, da haka nan da da a sake duk gudanar amma ai kowa san wancan da ya yi kama soji ba ɗaya ne ba gaskiya sun dai wasu kusa sun yi sara da shi mutum yin shina bisa cikin lokaci ne to kuma yana ƙirƙirwa shi kai ne wanda ya har dacewa da shi mm, ba da hawa al'umma ba da shi lamuciya na muke yi amma wancan gaskiya ya yi ba ɗaya suke ba ma kuma ba magani an ta'adda na ba an ta'adda su kansu yau an ka yau yau a da an samu wata kula wata biyu kaka sun yi iri ne yayi kuma yayi su ka kashe suna lokaci ne kuma ko kuma su kai wani kamfani eh, wani hari su zo su su kwashe tuwahin su shiga daji da su eh kai da Allah ya tsare mu Allah ya tsare kasan mu shi dai muke fata Allah ya ba kuma su ja mu sa'a fata alheri assalamu alaikum ya dai yan baba da kasar Senegal ba a wannan fata kawo wani hari su kwashi deni wannan ba a wannan fata ba a wannan fata allah sa da yi sake da an kai ya zama shine mafi alkhairi makasa amma ba su wannan mayar da sun ka zama sun ai ba har da shugabannin jami'an tsaro sun kai wannan abin ai ba gwamnati da ministoci shi sun kai wannan a hada rundunar sojoji manyan sojoji suka hada wannan magana an kai ta hmm, amma mu da yan nijar dai muna da wannan gaskiya muna da sokaci sosai allah da ya tabbatar da rai gaskiya muna da sokaci komi da shugabanni sun kai sai mu ce a ba haka ba ne mu da bamu san yadda ake tahiyar kasa mu mumuhi su sani abin da ya kamata su ba su abin da ya kamata ba mu ringa mayanka mu ringa yi jagororin mu adalci da zato mai kyau mu yan nijar wa mu wani arimai wani hana mutu arimai mutum da abin da ta bai arimai cikin nijar kai ko ina ba ga zunan ba mutum da abin da ce bai arimai ka san su mutane su duk sai son ce kuce ce kuce kuma bai da sha haka ne arme eh, arme ko mace hudu ka da hana ma arme ba hana ma ko mace hudu ka kaso ba mai hana duniya gaba mai tashi a hana ne in ka ga ma ai ai ba kai na da kuci ga ba ni bai san ba eh, dole ka ga tashi ya ce wai ya tashi an an hana mai ce ana yi karya ba mai hana mutu arme tun goma ce duk an kace ka arma ɗaya rana ko ko hudu ba mai hana maka in yau ka bukatar su ko cikin nijar kake ko ina ba mai hana maka armi abin ka inda ba ta hanka wani ta san ba kai na tishe ta da ka armo su. to kai ko itta salamu alaikum dabar me yasa to ba ka san mu kuma mu maimaita ko ai su yi tasu da ba mu muna da yancin da za mu maimaita kuma mu maganar mu ba ta sawa ai kuma ba ta hana ba ta sawa da ayi amma kuma sai mun wada albarkacin bakin mu a bar mu wada albarkacin bakin mu eh albarkacin bakin mu muka wadi aha shi inda duk kai kuskure kacce mutum an tara na baci karan goma ba dan mutum yayi kuskure an ka gwada mai kuskure ne kenan shi kokari shi gyara shi shi bar mai mai tashi har yanzu aha shi yoyoyon hitsari mun san shi yoyoyon hitsari shi na zakwa ga wadda ma bare batu wai an kai ma arme tana karama ta shekara tara ai mata arme ta aihu komi ba ta yi ba ba ta yi ciyoyin hitsari ba ta yi komi ba yar shekara goma sha biyu ko sha takwas a yi mata ta yi ciyoyin hitsari don ko ba ta ake ba bari tan kawai ita mutane su taba batu bisa gare inda kamar in ai shi na da minista da communication sai shi abin da shi ka sosai ɗauka shi mukamai shi waɗi amma in gwamnati ya zan da kai ne na zai ya ce mu mu arewa mu arme muka da yawa ɗaya muka da yawa a dibi larabawa shi yasa mutane su yi magana ita shi yasa mutane sun kai magana eh in zai magana shi zan ba ministry of communication mana shi magana amma an zama kasa da kai na kai to aka ci haihuwa ta yawa ko ko menene sai mutane su dauki abin nan su yi wata fassara kuma dole na mutane yan Nijar sun ji an ce haihuwa ta yawa ko ko menene talauci ba ga haihuwa na shi ba talauci ba ga haihuwa na shi ba talauci kasashe ga sanar wasu ba ta mutane da kuma ba su da komi eh, talauci ba ga haihuwa na shi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ruth da Nijar ina fata na la wallahi ni kan nuna cikin bayan bazum gaba da baya amma gaskiya ga magana da yake nan ga magana kinan da yace aihuwa da ake yi Najeriya Nijar tana sa talauci gaskiya nan dai kan gaskiya ni kan nan na baya gare gaba da baya amma dai gaskiya nan ban ji daɗin maganar nan dai ba gaskiya dai shi talauci na Allah ne yanzu ɗaya daga sanin wasu uwayensu ba san komi ba amma yanzu ga ɗaya nan suna adda arziki ko ina duniya yanda an ka aiwa to shi in baka hida kai in baka hida ba kana ɗebe talauci yanzu wani tun da shike duniya bai taɓa fiɗe jikka miliyan guda ba amma yanzu ga ɗanin sai shi a hidan da ka zakuwa wata guda wata biyu shi samu hida miliyan goma miliyan ishirin miliyan biyar kuma shi ɗauke wani gida shi in ba aihu ba ana samun su eh an san lallai ta kasar da komi abu na Allah ne amma dai shi gaskiya zancen aihu nan da an ga kawo nan kan gaskiya ba zama ya kuskure kwarai in dai ta yi aiki da baki ne ba in dai ne na furta yi magana wannan gaskiya nan ya kwarai to kai ita a matsayin mu na musulmi a matsayin shi na jagoran musulmi wasu magunguna bai kamata shi na yin su ba ai an san da haka nan ai an bar magana kuma har da ya rufe tekinta ba mu ya hana mai amma matsayin shi shina shugaban mu dole iya abu wanda ba mu ji daɗi ne ba mu hito mu nuna jin ba mu ji daɗi wannan abu ba saboda shi na uba gare mu don ko wannan magana ko kakin shi zaka ayi ta to shin ita yau shin bai kamata ba duk wani dan Nijar da wanda ya zaka da wanda bai zaka bai kamata wannan kanami ba su bar shi saboda wannan magana ta saba mu musulunci ta saba ma addinin Allah bai kamata ba su bar ta a matsayin su na magabata a matsayin su waɗanda muke kwata Allah shi sa su yi mana jagoranci mai kyawu wanda za mu samu abin da ya ci gaba ba ai ta koma baya ba ga abin da an ka baro baya haba mutane suna gaita damuwar kansu ai wagga magana ba wata magana ta ba shi magana ai dan an yi ta in dai ba a sa ka dole a cewa na taho kai wannan abu ai ba yi na ba amma mutane na saboda suna son su cika mutane da kuwa suna gaita mai da raddi an yi kaza gwamnati ya yi katsalandam ya ce kaza ya ce sure wannan duk ba komi na ba kuna ga damuwar kanku yan uwa assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uwa na da falon baka da alkhairi ina gaida kowa cikin wannan tafiya ta tsala Nijar to ka san in kai dan Nijar ne ka tsaya da kanka kowa dan Nijar ya tsaya da kanshi ya yi nazarin ya yi nazarin tsarin rayuwar Nijar wai anya ko duk cikin duniya akwai ƙasar da ba ta yi shiri na kima. na kima bisa kan arzikin ƙasar ta ɗan ƙasa ya samu more shi ko a kane kamar Nijar. Nijar ita ba ta wannan program na ɗan ƙasa ne wanga ɗan ƙasa ne ya kamata ya amfana da wani abu na cikin arzikin ƙasar shi. To yau kadi ba ka gani. Duk duniya ma sai ce mun kowa huta. Mun kowa huta. Afirka suna fita amma sai in ce mun kowa fita. Wallahi ƙasashen ga na Afirka in kan lisa ha. inda za a samu ɗan Nijar malam duk inda za ka gani dubbai ne ake samu ba wai a ce ɗaruruwa ba dubbai ne za ka ji ana fili yan Nijar to wace irin kasa ce muke ciki saboda Allah da annabi na ɗaya Allah ya arzita mu da faɗin ƙasa Allah ya azurta mu da arziki na ƙarƙashin ƙasa Allah ya azurta mu da mu musulmi ne to amma yau ɗan Nijar malam har wai a ce wai mu duka mu nawa ne mu duka miliyan nawa ne tsari ne babu wanda ya kamata a ce ɗan ƙasa ya mori ƙasar shi mu ba mu da wannan tsari ne duka hukumomin da suka zo ba ruwan su wannan tunani na wannan tsari dama dama Allah jikan jori da baba tanja duk sun doko irin wannan tsare-tsare dan ƙasa zai more arzikin ƙasar shi da wannan fice-fice da mun rage su Ilisayi a dama da bamu da mai, bamu da gas, bamu da petrol, bamu da zinariya ta yi yawa kaɗan ne. To yau ga zamani da zinariya ta yawaita cikin Nijar. Ga petrol an samu, ga gas, ga essence, ga minene shi iranin ma a bar shi. Ya kamata a ce wata rayuwa ta canza mana ƙasa. Ko ba a yi komi ba, ko ba a yi komi ba. yau gwamnati ya fito ya yi sanarwa ya ce duk ɗan nijar in dai ɗan nijar ne in dai jarin shi bai huce abin da ya huce miliyan goma ba to an ɗauka mai haraji an ɗauka mai duwan an ɗauka mai duk wani babban abu ya zo ya gina ƙasashe ya zama na ƙasashe wallahi kaga wa da 'yan nijar ba su dawowa cikin ƙasar nan yau za ka shiga nijar malam da kayan ka ma na sawa sai gwamnati ya nema ci gare ka arzikin ga na ƙasa kayan ka na jiki ma sai gwamnati ya ce sai ya nema ci gare ka yasa ko ka shigo nijar in ma kana arzikin sana'a in ma ka fita ne ka ɗauko kaya najeriya ne ko ina ne abin da za a ci gare ka kan hanya kayan ka zo bisa sana'a an ci rabin kuɗin da ka so kayan wannan wace ƙasa ce muke ciki saboda allah da annabi to wannan matsaloli duk su ne suka haifa mana muhi kowa yawan fita eh kuma zancen bayan gwamnati ya yi watan magana yau hota uku ma aka ca ko hota biyu na shin da wani abu lokacin da dai an ka yi watan magana to mutum no ya aure bayan ya yi watan magana amma da kuma ma mu da muka mu mu ta dai ya nan mu dai shi ya sadu wasu maganganu ya haga gurab dai kwana biyu babu wanda su ce wani abu sai a yi ta ce ce ku ce to Allah ubangiji kawo sauki an mun ga gaskiya dai gwamnati dai irin yadda ya haka dai kai mu mun ga yayi daidai war aka so tunda wallahi wani dai ka'ida dai ko aure dai shi na dai kawai Allah ko amma abin da zai kiyayewa na haƙƙin aure wani bai kiyayewa to kaga wannan ku ba aure na ba duk auren da za ka yi kwana biyu abin shi taɓarɓare abin ka rasa hankulin da za ka kawo a cikin wannan auren ɗin ko to wannan ba aure na ba Allah ubangiji shirar da mu Allah ya sa mu gane Allah taro hankalin mu eh dan uwa ni ban ce kowa jahili ba Da adam ne ce tara muke wa mu cika goma ba duk masu kuskure muke malamai sun saki hanya malamai wasu wasu suna garba bisa aya Allah alkur'ani da hadisai duk gudana kuma suna so karantawa kowa magana shi daban ka fahimta ni ban ce goyi bayan gwamnati ba kuma ni kan kai na ban goyi bayan magana da ba kuma na san magana ba ta fasai dan ba magana yanzu ta ba Nijar wannan magana ta daɗe Nijar wannan magana. Ku tuna akwai lokacin da an ka tado ta har cewa an kai ma mace ta auri mace namiji a aure namiji aka zo aka ba malamin maraɗe wannan takarda a rubuce har aka kama shi a kai shi kwamsari a wurin iko. To kenan jama'a abin da kun ka san bai yiwuwa bai kamata ma kullum kuna tattauna bisa gare shi ba kuna wahal da bakunan ku. Bai yiwuwa bai yiwuwa tunda ba shi na ka tabbatar da doka ba sai ta zo majalisa. Ka gani. to kenan abin da sai ya zo majalisa so nawa an ka jarraba shi bai yi ba ko karin shi zaka iko so nawa an ka jarraba shi kuma yana cikin majalisa ya ga ana kanta ana maido ta eh to ai sai ku ba kanku lahiya ku bar matsa makanunku ni shi na nika san ku gane eh ni ma kai na raka magana nan ban goyi bayan wannan magana ba kuma armi wallahi tallahi armi ana nan ana yi ana nan ana yi auren maki mai kai shi yasa ma azar tsoro ne in ji bahaushe in kana so kai ɗasa ba ɗin kai zaka bi da abin da zaka ci da su ka na ba ɗiyan kowa na ba eh kai an nauyin su yana ta a wuyanka ka gani kai na hakkin su yara ta a gare ka to ai ba ga wuyan gwamnati yara ta ba hakkin su ga wuyan ka yara ta Assalamu alaikum wai sani ina da ayar tambaya gare ka sani wai Nijar bamu da malamai ba mu da manyan mutane waɗanda ya kamata su tambayi gwamnati da dalilin abin da ya sayi magana sai waɗanda a ƙasashen waje suna za su iya tambayar ba zuma yayo caɓo magana yayi mi yayi mi eh? duk wanga abu da suka ba dalili ba hujja zato ne suke yi dalili mi yi wannan magana eh dalili mi yi wannan magana an taɓa ma yanki ba mutum hukunci bisa abin da ba a san komi yake nuhi da shi ba sani Eh, ba a san komi kake nuhi da zancen da kai a tambayi shi manan ni shi ne hodi yan ƙasa ne su tambayi ba zuma mi ya hodi da wace hujja na ce a bar auren da kuka ce ya ce a bar aure ga eh, eh, ai aure malamai babu irin abin da malamai wa'azi ba su hodi yanzu na turo muku wani malami gashi nan ƙasa gashi nan na turo muku wance sama ga dokokin armena an ce in za ka yi su eh kinan malaman ma da kansu da awa suke su ne magada annabawa suna saƙa ma junansu to balle mu da ba mu yi karatu ba eh, mu da ba mu yi karatu ba mu jahilan mutane ba mu yi karatu ba ko ce ni da a jahili ban yi dogon karatu ba eh, amma na ga malamai da kansu na saƙa ma juna kuma su mutane in sun ka ɗauko maganar malami guda wadda kai musu daɗi ta suka riƙewa akwai wa'azzuka da dama ai ba su turo su yanzu duk laifi na ba zuma na zai hada nigeria da nijar tashi hankali ya zo taro Amerika ya cire sunan nigeria bai dace ya cire shi ba kuma ya ce a bar aure da baki ne ya ce maka ka aure eh ina na a kamin odiyon da ya ce ka a yi aure wanda ya ce kar a yi aure a kamin odiyon inda ya ce ka a yi aure eh ba dai aure kunci ya ce ga a yi ba to a ka odiyon wanda ya ce ka a yi aure Assalamu alaikum wai sani ina da ayar tambaya gare ka sani. Wai Nijar ba mu da malamai ba mu da manyan mutane waɗanda ya kamata su tambayi gwamnati da dalilin abin da ya sayi magana sai waɗanda a ƙasashen waje suna za su iya tambayar ba zuma yayo caɓo magana yayi mi yayi mi. Eh? duk wanga abar suka ba dalili ba hujja zato ne suke yi dalili me yayi wannan magana eh dalilin ya yi wannan magana an taɓa ma yanki ba mutum hukunci bisa abin da ba a san komi yake nuhi da shi ba sani eh, ba a san komi kake nuhi da zancen da kai a tambayi shi manan ni shi ne hodi yan ƙasa ne su tambayi ba zuma mi ya hodi da wace hujja na ce a bar auren da kuka ce ya ce a bar aure ga eh, eh, a aure malamai babu irin abin da malamai wa'azi ba su faɗi yanzu na turo muku wani malami gashi nan ƙasa gashi nan na turo muku wancan sama Eh? ga dokokin almina an ce in za ka yi su eh? kenan malaman mara kansu da awa suke su ne magada annabawa suna saƙa ma junansu to balle mu da ba mu yi karatu ba eh? mu da ba mu yi karatu ba mu jahilan mutane ba mu yi karatu ba ko in ce ni da an jahili ban yi dogon karatu ba amma na ga malamai da kansu suna saƙa ma juna kuma su mutane in ka ɗauko maganar malami guda wadda kai musu daɗi ta suka riƙewa akwai wa'azzuka da dama ai ba su turo su yanzu duk laifi na ba na? zai hada nigeria da niger tashi hankali ya zo taro america ya kire sunan nigeria bai dace ya kire shi ba kuma ya ce a bar aure da baki ne ya ce maka ka aure eh ina na a kamin odiyon da ya ce ka a yi aure wanda ya ce kar a yi aure a kamin odiyon inda ya ce ka a yi aure eh ba dai aure kunci ya ce ga a yi ba to a ka odiyon wanda ya ce ka a yi aure eh sani malami in ya ci ga talaka in ya ci ga mai kuɗi in ya ci ga gwamnati wannan duka ne sani tsakanin shi da Allah na tsakanin shi da Allah ne mu dai a ce Allah ya ce manzo Allah ya ce Allah ya ce ko gobe sani dan uwata ina roƙonka da abu guda in ka zo wa'azi ka ji malam na kira Allah ya ce manzo Allah ya ce an ja aya cikin Qur'ani baka ji an kire sunan wani ba to ka zamna ka saurari wannan wa'azi eh amma da ka ji malami ya fara wa'azi ya ka sunan wani to sani tashi ka dan ba malami na mai da Allah ba tunda a cikin alkur'ani babu sunan kowa rubuce laihi na ya an kai ga laihinka ka san kana aikata wannan laihi ko ka zargi malami ko kuma ka tuba cikin mu ana dai ko ka tashi ka bar wuri ka ce malam ya gano ka da akwai wasu an kai su aiki su tashi da suka ce malam ya gano su da suna shike ka gani sai Allah ya sa kuma su tuba ka gani kuma su hambari su ta su ta zage malam ashe malamin na haka shi in shina wa'azi kaza kaza shi kai to kuma an hada aikin suna ba an hada aikin su ne sani a gani an hada aikin su ni abin da na so kaga akwai matar ta yi bidiyo nan ta yi magana a bar bidiyon ta ai ba bakin tsagon shi kenan ba a bari har ya kai ƙarshe a matsayinta na babban mutum mai daraja ya kamata har ta zama ta yi wa'azi ta yi wannan maganganu ta je ta ga president ta tambaye shi da kai ne tana da haƙƙi ƴan ƙasa ce tunda tana da matsayin har ta zamna a tambaye ta ta yi taro da sunan ƴan ƙasar Nijar to ai ya kamata kuma ta bi hanya ta je ta ga president ko ta je ta ga matar shi in ba ta iya ganin shi ta ce bai da Allah ta da Allah da annabi ta tambaya mata mijin nan nata ni wai magana na mi shi ka nuhi da ita kuma ba zan bai ce a bar aihuwa ba kwanakin bayan ni ce muku magana na an yi ta wadda aka ce a sarin jayi tsakanin aihuwa da aihuwa eh mutane su yi dan rinjaye tunda sai ga mace akwai mace mai rutsutsu ga ciki ga ɗa ga hannu ga goyo to assalamu alaikum wa rahmatullahi shi na sa taimakon da aka ba su kai taimako wanda an gaba tiya uku ga shekara tiya uku ka mi za su baka samu gidaci shi na da kai maka hira shi mutum talakawa Allah na ci da su kowa Allah ya mai abin da zai ci kowa Allah ya tsago abin da zai ci in wahala ta ko daɗi ko ciwo sai ka yi shi to suna mu shugabin ne rayuwar tura ta su rayuwar tura ta su ka inda an bita ta su kowa shi dan da guda dan da biyu da da Niger na samu miliyan ashirin har aka da musu ƙuri'a eh? ai wanga talauci da kuɗi Niger kai da gwamnatocin mu na ka faɗi dai da kan na ma ko ina ana ta Niger talauci Niger talauci eh saboda kan na mana assalamu alaikum sani haka ne amma kuma wannan taro ba taron fartafaralla ba ka gani ko fartafaralla akwai matsayin da shika zuwa a kamar yanzu nan gida in gida na yi wannan sanarwa za a yin ta e kuma tsakanin nijar da Nijeriya yau in gwamnatin najeriya ya kire nijar bisa wani fanni to ya yi daidai tun da duk harkokinmu tare na suke tahi a kwanakin bayan ba kuma manta bana an yawo da shaurin tamazar mu da ta wurin soja mu da ke cikin nigeria cikin ƙasar nigeria na suka zamana suna kamfani na abin gana gare su kamfani kan na gare su gaba ɗaya na soja nijar waɗanda ka kula da harkar 'yan ta'adda eh kenan misali kana iya bada misali da ƙasa kuma shi kuma tambaya ce aka mishi amma gaskiya magana ba tashi ta ba shi bai ba shi ba shi ya kamata ya yi ta ba wannan sani kai gaskiya ka hodi har gaba Allah ka faɗi gaskiya eh amma mutane kuma su gane akwai lokacin da fashin gaba dole shi wata magana dole ne kuma Nijar ba yau na aka fara zancen aure aihuwa ba jama'a ko kahin ba zuma zaka rasa iko ana wannan rikutta Nijar ba a taɓa barin ta wuce wannan abu ba eh, ba a taɓa barin ta wuce majalisa ba to shin min na gururuwa bisa ga maganar eh arewa ce an yi shi na nace kai sani magana in ta hido ba ta koma sani to maimaita ta mai umfanin shi wani umfani daga maimaita wata eh? dan yanzu su gwaro in kaddiba ayan gwaro irin wannan magana ta ba zuma kuma sai a gwaro lokacin da hamma da mariga hanzu kuka cewa hamma shi na bai sa aiho Nijar ka gani kenan ba hanzu na magana ta hwaya ba ta bata aihuwa ba ko wani arme ba a'a ta daɗe Nijar akwai ta tabbatar da ita na ba a yi da al misali yanzu da garin kuma in an ka kai muku abin taimako wani cikin ya samu ya samu ettiya guda to za a ci taimako na wannan ba taimako na ba duk abin da in kana da gida ba buhuwa na za a ajiye ma ba wannan ba taimako na ba ana dai wahal ku dai kawai talaka a dai sai a hankali ai mutane wasu ba su na tsakanin da Allah kuma ya an kai ma taimakon eh masu da abin hali na ga ga aiki da wannan taimakon din tunda kakin a kawo su a ga hurin din sun tattara komi da komi to kai talaka kai da baka da kuɗin ma zuwa wani huri ina za ka ganin wannan taimako ko hada ma ana yi ba a shawara da kai Allah dai ka sauki dai kawai amma akwai masu yi na tsakanin da Allah wasu ko sai an zo gobe mu ni da nake ban taba kara ma wani farti ko dai abin ba fartin tarayya ba amma in gaya maka ban goyon bayan duk abin da na ga bai dace ba kuma kwan ga magana ta muka yi nan ga muna baku bakunan mu iska abin da sun kai ni yayi shi na za yi amma dole muna da incin da za mu magana ita yayi wata magana wadda take ce mu duk jahilai muke mu ba jahilai muke ba mun gode ma Allah da Allah ya sanar da mu addinin da muka bauta ma Allah da shi kuma mun san abin da ya kamata wanda bai kamata ba kuma mun san shi alhamdulillah don ko eh, watan kalma da kaga zai ita duk lokaci kaɗan sai ka ce mutane jahilai na ka shaye irin watan kalma baka da daɗi ba da kyau wanda duk ya san addini ya san lolin sallah ya san sunnoni shina bauta ma Allah gwargwado alhamdulillah ba jahilina ba jahili wanda duk ya zamanto shina aikata abin da Allah bai so shina suka addinin Allah shine a jahili wallahi amma muka yi alhamdulillah muna yi ma Allah godiya kuma muna roƙo Allah subhanahu wataala shi ƙara nisantar da mu da jahilci in dai sani na duniya na wanda shike za mu saba ma Allah gashi ba mu shi eh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh gurub tasfilla nijar da hatan dai kuna la kuna cin kushin la sani ya haƙuri dai a senegalian kuna lahadi an ina lahadi ko to masha Allah malam sani ko da na ko da taso na ga ana bada taimako amma ni ban taba sa zuciya ta da taimako ba taimako wani na ga dogara da shi amma wani mun ruwa ne da taimako wani babu ruwa ne kawai shi dai harka gaba na ta kawai shi kai amma wasu na ai dibin taimako wani amma mun ruwa ne da taimako